ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تلا ربا تقوس قوات رمضان ألف دل أريه هدو Wace ta yi daidai da goma sha bakwai ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta biyar a cikin alkur'ani wato suratul ma'ida a jiya mun kwana a aya ta sittin da tara, ayar da Allah subhanahu wata'ala ya karkasa mana mutane gida-gida akwai waɗanda suka yi imani akwai yahudawa akwai sabi'awa sannan akwai kiristoci to duk cikin waɗannan kowane daga ciki yana ikirarin ne yake a kan daidai domin Alƙur'ani ya mana bayanin wa qalu lan yadkhul aljannata illa man na hudan au nasara irin nasu ikirarin kenan babu wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahude ko kuma ba nasari sannan tsakaninsu su har yanzu akwai faɗa. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب سنة sannan kuma idan suka zo mu ya mu da mu da su sai su haɗe kansu su manta da saɓanin da ke tsakaninsu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shadda. to sai Allah ya mana bayanin duk dai daga cikin mu mu da su wanda ya imani da Allah ya aikata kyawawan ayyuka na kwarai to wannan ba zai ji tsoron wani abu ba ran mutuwarsa sannan ba zai yi bakin ciki ran alkiyama ba to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 70 eh, malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayanin alƙawura ko ko alƙawari da ya tsauka tsakaninsa da banu Isra'ila. Alƙur'ani ya mana bayanin nau'o'i na alƙawari guda uku ne a cikin alƙur'ani. Akwai alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka tsakaninsa da duk wani ɗan adam, ma'ana bil adama. alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin. wannan alkawari ne an ɗauke shi tsakanina da mahalicina subhanahu wata'ala kai ma ka ɗauke shi shi ma da ita ko da mutum kafiri ne wannan alkawarin Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke shi tsakanin shi da duk wani ɗan adam akan idan ya zo duniya ba zai bauci kowa ba sai Allah subhanahu wata'ala wa id akhadha rabbuka من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ala anfusihim alastu bi rabbikum قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون دو هكا وانا القوالين وانا دكا مقبا ليا من لو كيشت أكان نمو الله سبحانه وتعالى وزامو شركا با zamu bauce shi duk kuma ايكو زامو بيشي aiko zamu كو وانا sau da kafa alkawari na farko kenan sannan alkawari na biyu shine alkawarin da Allah subhanahu wata'ala ya dauka tsakaninsa da annabawa wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin wannan alƙawari ne Allah subhanahu ta'ala ya dauka tsakaninsa da annabawa cewa idan ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matukar ya riske su suna raye za su karfafi da awarsa za su taimaki tafiyarsa za su cigita ta sannan kuma za su tallata ta kowannen su yace ya yadda ya yi imani da wannan alƙawari na biyu kenan alƙawari na uku shine alƙawari wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗauka tsakaninsa da banu Isra'ila duk kuma idan ka koma gaba ɗaya alƙawari ne wanda yake giniwa akan tauhidi za su bauci Allah subhanahu wata'ala ba za su yi tarayya da shi ba ba za su haɗa shi da wani ba duk kuma abin da manzonsu ya kawo masu lallai su tabbatar da cewa za su bisa in ka koma ƙur'ani wurare da yawa وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا alƙawari na farko kenan wanda muka ɗauka tsakaninmu da banu Isra'ila ba za ku bauci kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna wala wa la an anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun alƙawari na biyu kenan وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون القول كاغني أكن زاسو إيماني دا الله سبحانه وتعالى زاكما سبينا دا أبن دا الله سبحانه وتعالى يبينا دا شيء أتكين القرآن بازاسو قوي شبا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna amma da annabin yazo masu fa nabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalila fa bisa ma yashtaru kaga alƙawari na biyu kenan za bayan an ce za su yi imani to alƙawari na biyu shine abinda yazo cikin alqur'ani za su bayyanar da shi kuma ba za su koye shi ba sannan alkawari na uku za su taimaki kowane annabi ne da Allah ya aiko ko da ba a cikinsu wannan annabi yake ba Allah subhanahu wataala yana cewa walaqad akhadallahu mithaqa bani isra'ila wada'atna minhum 12 naqiba wa qala inni ma'akum لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم kaga duka alƙaurane gaba daya cikon na kenan wanda Allah subhanahu ya dauka tsakaninsa da banu Isra'ila amma za ka duba ka ga babu wani alkawari wanda Allah subhanahu Wata'ala ya ɗauka tsakaninsa da shi ko tsakaninsa da su face sai sun saba wa rafa'ana fawqahum at-tura bi wa qulna lahum idkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fi as-sab wa akhadna minhum mithaqan qalila mun dauki alkawari mai ƙarfi tsakaninmu da banu isra'ila فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا باب وني القولي da zaka ga wanda Allah subhanahu wataala ya riƙa tsakaninsa da banu Isra'ila face sun sa ƙafa sun yi fatali da shi ne Allah yake jaddada mana anan laqad akhadna mithaqa bani Isra'ila haqiqa mun riƙi alƙawarin banu isra'ila cewa za su yi imani da Allah subhanahu wataala ba za su yi shirka ba ba za su bauɗe ba wa arsalna ilaihim rusula sannan muka aika musu manzanni manzo na bin manzo summa arsalna rusulana tattara muka aiki manzanninmu manzo na bin manzo kullama ja'a ummatan rasuluha kadzabu duk sanda wata al'umma annabinta ya zo mata matukar abin da annabin nan ya zo da shi bai musu ba shi kenan sai su karyata shi sai su kashe shi sannan kuma su tara yara su kwarmata su ce wannan ba mai da annabcinsa ba wa arsalna ilaihim rusula mun aike wasu manzanni zuwa ga banu isra'ila kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum duk sanda wani manzo ya zo masu da abin da ransu bai yi ba abin da ransu bai so fariqan kadzabu sai su karyata wani bangare wasa ƙungiya daga cikin annabawan wa fariqan yaqtulun sannan kuma sai su kashe wani bangare kamar yadda suka kashe annabi Yahya suka kashe annabi Zakariya suka ƙaryata annabi Musa sannan suka karyata annabi Isa ma'ana su a tunaninsu duk abinda Allah subhanahu wata'ala zai aiko wani annabi da shi to ya zamana abin da ransu ne yake so ba abin da shi Allah yake so ba subhanahu wata'ala kaga wannan shine abin da ya saba mu'minai tsakanin su da banu Isra'ila mu har kullum muna addu'a muna cewa ya Allah ka sanya abin da muke so cikin abin da kake so ya Allah sannan ka sanya yaddan mu ta zanto cikin abin da kai ka yadda da shi saboda duk sanda aka yi hannun riga ya zama na cewa kai abin da kake so ba shi Allah yake so ba to ka fada cikin musiba ka shiga cikin bala'i duk sanda kai kokarin sanya yaddarka da kaunarka cikin sabon sabanin abin da Allah yake so to ka shiga cikin wahala wannan shine yasa da yawa daga cikin mutane za ka suna cikin wahala a yau wai wani mutum yana neman wani matsayi sai wani ya bashi wani ismi yace ka tafi Saudiya idan ka tafi saudiya nan sai ka fuskanci Ka'aba kana luwaɗi, kana karanta ayatul kursi kaga wannan abin da yake so ya saba ma abin da Allah subhanahu wataala yake kauna abin da yake so na ransa ko kuma ransa ke umurninsa da shi ya saba ma abin da Allah ya umurni da shi subhanahu wataala in ka tafi jabalur rahma a saudiya zaka ga wannan da yawa dutsen da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yawaita addu'a ya tsawaita amma sai ka je ka ga wani mutum sai ya bude al'aurarsa gaban mutane a lokacin da kowa ya shagaltu mai kuka yana yi mai neman gafara na yi mai kaza yana yi amma shi sai ya buɗe al'aurarsa ya suntuma kashi bayan ya sussuka shi sai ya tarkata ya kwashe ya naɗe ya sa a laida wai wani ismi ne na aka bashi wanda yake na neman wani abu a duniya amma a lokacin kuma ya manta cewa duk inda yake yunkurin ya isa wani sai da ya isa wannan wurin sannan Allah ya buƙaci kayansa wannan bai zama aya ba to dole ne jama'a wannan duniyar kar mu yarda ta kai mu da baro saboda duk yadda kake tunani yadda kake so kake tsammani duniyar nan ta ishe ka riga da wando da ainihin hula ko kuma in mace ce ke da ɗan kwali duk abin da kake da bida wani sai da ya same shi sannan yana cikin ganiyar sa, Allah subhanahu wataala ya inshiransa a don haka kar mu zamo kamar mutane ne waɗanda yake banu Isra'ila su a tunanin su sai dai annabi ya bi su ba dai su su bi annabi ba su a tunanin su sai dai Allah ya saukar da abin da su yayi masu ba abin da Allah yake so ba to da su da Allah wane ne bawan wani to amma kuma sannan ka ce dai abin da kake so shine zaka yi to shi sa an ka ji ta'asa irin wacce mu muke cikin ta a yau wallahi bacin rahama ta Allah da kuma tausayi ga bayinsa da abin da yake cewa walau yu'addilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum da yadda ake gaggauta saukan mana da alkhairi haka sharri yake sauka da yanzu an wayi gari babu sauran mai rai a doron ƙasa ba mu ba ba dabbobin mu ba amma ana mana talala ne inna rabbaka labil mirsad saboda wata ta'asar da ake aikatawa kai baka taba jin irin ta ba irin ta'asar da zaka samu mutum daya yake aikatawa a yau a yanzu a cikin al'umman nan wato guda ɗaya aka yi ajiya Allah ya jirkitar da ƙasa gaba ɗaya amma sai ka samu wani yana luwaɗi ya yi zina ya sha giya ya yi caca har abin da waɗanda suka gabata ba su yi ba ma shi yanzu yana yi sannan ya zo ya ci farfesun 'ya'yan cikin yara ana yi a yau amma kuma Allah ya yi haƙuri da shi ya mashi talala amma kuma shi ya kasa gane cewa Allah subhanahu wataala yana masa talala ne Allah ya mana tsari wa hasibu وحسبوا ألا تكون فتنة فعنوا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون bayan wannan aiki da suka aikata na kashe annabawa da kuma ƙaryata wasu daga cikin annabawan innal ladina yakfuruna biayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wama lahum min nasirin kaga waɗanda suke kashe annabawa ba tare da gaskiya ba suke kashe waɗanda suke umarni da kyakkyawan aiki daga cikin mutane ba tare da wani haƙƙi ba na shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ce kai musu bushara da azaba mai raɗaɗi waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suka lalace a nan duniya da lahira sannan kuma gaban Allah gobe ba su da wanda zai taimake su a gaban Allah subhanahu wa ta'ala a don haka sai Allah ya ce duk da irin waɗannan aiki da mutane suke aikatawa na ɓanna wa hasibu sai suka yi zato su banu isra'ila Allah ta kuna fitnatun cewa fitina ba za ta auku ba kana anan wato ta mace ba na ƙisa ba in ka koma na hau domin kana tana ɗaukan fiskoki guda uku a nahau takan kasance na ƙisa ita ce take neman mubtada ko ko ismi da kabari sannan takan kasance tamma in ta kasance tamma da ke biyowa bayanta akan yi irabin shi fa'il ne misali kaga anan kaman fitnatun zai kasance fa'il ne sannan kuma takan kasance za'ida wato yakan faru tsakanin mausul da kuma ainihin silarsa ko kuma mubtada da khabar ko kuma ya kasance tsakanin mudaf da mudaf ilai take kasancewa za'ida amma anan akan karanta wa hasibu alla takuna fitnatun sannan akan karanta wa hasibu alla takunu imam hamza da kuma kisa'i da abu am su ne suke karanta wa hasibu alla takunu da damma abin ah, da mai shatubi yana cewa eh, wasafar raf'u hajja eh, abin nan shuhuduhu ma'ana takunu akan ce takuna akan ce takunu akwai kuma bambanci a wurin fassara idan yadda yake a haka yanzu kace wa hasibu Allah takuna bi ma'ana hasiba anan yufidu shakka wa zan ma'ana sai suka yi zato suka yi tsammani bayan sun saɓi Allah subhanahu wa ta'ala wato fitina ba za ta auku ba amma idan aka karanta wa hasibu Allah takunu da zamma ma'ana sai suka sakankance bi ma'ana tayakkanu suka sakankance suka miƙe kafafu akan cewa babu wani abu wanda zai auku an saba ma Allah an ci mutuncin annabawa an kashe wasu daga ciki an ƙaryata wasu amma kuma aka miƙe kafa aka sakankance cewa wani abu ba zai auku ba Allah subhanahu wataala sai ke cewa fa'amu sai suka makance wasan mu sannan suka bebance daga jin gaskiya suka makance daga ganin gaskiya sannan kuma suka bebance daga ainihin sauraron gaskiya ba su buɗe idanunsu sun ga gaskiyar ba sannan ba su buɗe kunnayensu sun ji gaskiyar ba sun mataballahu alaihim sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tuba ya yafe akan waɗannan zunubai nasu wasu daga cikin malaman tafsiri suna ganin cewa akwai takdiri ana bai ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hasibu Allah ta kuna fitnatun fa'amu wa sammu sai aka ce akwai wasu jumloli da aka cire ana aka ce la'in aslahu wa bayyanu taballahu alaihim Matuƙar sun gyaru sun bayyana abin da ya zo a cikin attaura to taballahu alaihim Allah zai yafe masu zunubansu bai ma'ana kenan kaman ba a riga an yafe ba amma an ba su sharaɗi muqaddam wanda aka ƙaddara. Matuƙar sun tuba sun gyara ayyuka sannan suka bayyana abin da ke cikin attaura suka yi imani da annabi alaihi salatu wassalam to Allah zai yafe masu wani bangare na tafsiri kenan a wurin malaman tafsiri amma wasu malaman suka ce a'a abin da ake nufi babu wani takdiri anan bayan sun yi tsammanin fitina ba za ta auku ba suka makance daga ganin gaskiya suka bebance daga sauraron gaskiya sun mataballahu alaihim amma duk da haka kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya gafarta musu zunubansu da suka aikata wannan tafsiri kuma ya fi ƙarfi saboda Allah ta yana cewa sun ma'afauna ankum ba min ba da zalika la'allakum tashkuru sannan sai muka yi muku rangwame bayan duk irin waɗannan sa'o da kuka aikata ba dan komai ba ko dan za ku gode ma Allah subhanahu wata'ala bayan an gafarta masu an yafe masu sun ma'amu sannan kuma suka sake makancewa daga barin ganin gaskiya wasan mu kathirun minhum kuma suka bebantar da ko kuma da yawa daga cikinsu suka kasance bebaye daga sauraron gaskiya anan idan ka koma wurin ma'abuta na hau za ka samu akwai fiskoki da yawa cikin irabin sun ma'amu wasan mu kasirun minhum domin sammu anan wawul jama'a ita ce fa'ila to da kamata yayi a ce mu kasiran minhum sannan suka bebantar da mutane da yawa daga cikin su sai malaman nahu suka yi taujihi akan fiskoki uku zuwa hudu suka ce na farko kasirun minhum yana iya daukan badali ne na wawul jama'a ana bi ma'ana kamar dai Allah ya ce summa taballahu alaihim summa amma wasamma kathirun minhum kathirun anan kenan zai iya kasancewa fa'il wato kenan inda a ce wawun bata zo ba fiska ta farko kenan kasiru da kasance badal na wawun fiska ta biyu suka ce a'a wannan an saukar da wannan aya ne akan yare na wasu mutane da suka ce akalunil baragis ma'ana kudaden cizo sun cinye ne maimakon su ce akalanil baragis kudaden cizo sun cinye ne su da'iman idan fa'il ya zo ko da musanna ne ko da jam'i ne sai su bayyanar da ainihin wannan fa'ili sannan kuma su bayyanar da domirinsa kaga kamata ya su ce a yaransu akalanil bargos ko kuma baragis amma sai suka ce akaluni akaluni anan wawun ita ce fa'ila already amma sai suka sake bayyanar da albaragis irin wannan kuma ya tabbata a cikin wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar kaga yata'aqabuna wawun anan ita ce fa'ila amma sai sake bayyanar da mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar don haka mala'ika anan da kuma kasirun minhum anan yana iya ɗaukan badal kamar yadda muka ce sannan kuma yana iya daukan shine fa'il sai wawun anan ta zama ba ita bace fa'ila kawai sai a ce da ita alamatul jam' wato alama ce ta jami sannan fiska ta uku ana iya cewa kasirun anan khabari ne na mubtada'un mahdhuf taqdirin sa thumma amu wa sammu ulaika kathirun minhum ulaika din nan sai kasance shine mubtada fiska ta hudu yana iya kasancewa shi kasirun din shine ainihin mubtada muakhar sannan amu wa sammu sai ya kasance khabar muqaddam bi ma'ana thumma taballahu alaihim kasirun minhum amu wa sammu duk yana iya daukan wannan wannan dai yare ne na abin nan malaman nahu yadda suke bayani wallahu basirun bima ya'malun Allah subhanahu wata'ala mai gani ne ga dukkanin abin da suke aikatawa a wani wurin yake mana bayani don mutumin da ya ki jin gaskiya ya mai da kansa makaho da karfi don ƙin gaskiya to shi ma za a tafi ciran alkiyama ba mai ji ba ba kuma mai gani ba kamar yadda Allah ya mana bayani ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا تنكم هيك تيوا قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ashe kenan duk mutumin da ya ƙi jin gaskiya bayan ya san gaskiyar ce sannan ya ƙi ganin gaskiyan bayan ya san gaskiya ce to Allah subhanahu wataala zai tashe shi ran alƙiyama ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا za a tashe shi bebe makaho kurma kamar yadda ya ƙi jin gaskiya ya ƙi ganinta to haka za a tashe shi na alkiyama da irin waɗannan sifofi muna fata Allah ya mana tsari kenan daga cikin mu zamu fahimci aya tana mana bayani akwai mutum daga cikin mu wanda yake mai da kanshi makaho kuma shi ba makaho ba sannan daga cikin mu akwai mutumin da ke mai da kansa bebe alhali kuma shi ba bebe ba ma'ana ga gaskiyar ka ganta amma ka ƙi gani ga kuma gaskiyar ka ji ta amma kuma ka ji shine annabi nuhu yake cewa ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun ku bani labari in Allah ya bani wata falala ya bani annabta wanda yake kun ganta kun santa nima na santa amma aka dode aka hana ku ganin wannan gaskiya zan tirsasa maku ganin wannan gaskiya ne bacin ku kuna kiyamanta amsa ita ce a'a lasta alaihim bi musaitir in alaika illa albalag naka kawai ka isar amma tirsasa mutane akan bin abin da kai kake akan sa wannan ba naka bane ba afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin kai ne za ka tirsasa mutane sai sun yi imani da kai amsa ita ce a kenan tunda ba haka ba to kai naka ka isar Allah Subhana wa Ta'ala shi ne yake shiryar da wanda ya so na'am وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار yana maida ma da kiristoci ƙungiyoyin nan guda uku yaƙubiyya da nustoriya da kuma malkiya martani waɗanda suke cewa annabi isa Allah ne maryamu ita ma Allah ce sannan kuma akwai Allah cikon na uku Allah subhanahu ta'ala sai yana maida musu da martani laqad kafara alladhina qalu haqiqa waɗanda suka ce inna allaha lallai Allah subhanahu ta'ala, huwa almasih ibn maryam shine almasihu dan maryama laqad kafara haqiqa sun kafirta duk mutumin da yace annabi isa Allah ne ko kuma ɗan Allah ya kafirta qat'an wanda kuma ya shakku akan kafircinsa shi ma kafiri ne saboda annabi Isa alaihi salatu wassalam tun yana tsimman goyo a lokacin da suka zo suka yi ya ukta haruna ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya abu da zai fara buɗe baki da shi sai ya ce menene qala inni abdullahi waje alkitaba na biya. sannan kuma irin wannan magana da ya faɗe ta a cikin tsimman goyo sai da ya nana ta a wurare da yawa wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim ma'ana Allah shine ubangiji na da ku ainihin banu isra'ila don haka da ni da ku dun mu dunguma gaba daya mu bauci Allah subhanahu wataala ni ba Allah bane ba kuma da bane na Allah kamar da kuke kirari kuna faɗa ba wa qalat yahudu uzair ibn Allah wa qalat nasara al-masih ibn Allah ashe annabi Isa ya barrantar da kansa gaba daga dukkanin irin waɗannan ikirari da suke yi domin a can cikin ƙarshen sura in ka koma Allah subhanahu wataala zai yi iwari tsakaninsa da annabi Isa alaihi salatu wassalam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka antal azizul hakim wato ka san abin da ke raina ni kuma ban san abin da ke cikin ranka ba ashe kenan kaga annabi isa ya riga ya barrantar da kansa gaba daya don haka duk wani mutum wanda zai zo a yau ya ce annabi isa shi wato ainihin shi ne allah ma'azan iyazan billah to wannan mutum kafiri ne kai tsaye daga cikin waɗannan aƙidu ne aka sami aƙida a cikin kiristoci waɗanda ake da kiranta aqidatul ittihad da kuma aƙidatul hulul ma'ana aqidatul ittihad shine komai da kake ganin a duniyar nan shine Allah akwai daga cikin kungiyoyin nan guda uku wanda suke da ainihin wannan ikrari sannan akwai aqidatul hulul in an ce halla hullu aw hullu qariban min darihim wato ainihin shine cewa Allah yakan sako ya shiga cikin mutum kai ma sai ka zama Allah wannan kiristoci su ne suka fara wannan ikrari sannan sai aka samu wasu daga cikin waɗanda suke ƙirarin islama su ma sai suka ɗauki irin wannan kamar ibnul farid misali wanda ke da wani littafi da ake kiran shi nazmus suluk wanda ya tsaro irin waɗannan cikin waƙoƙi da yawa laha salawati fil muqami uqimuha wa ashhadu fiha annaha li sallati kilana musallin wahidun sajidun ila haqiqatihi bil jam'i fi kulli sajdati وما كان صلاها سوائي ولم تكن لغيري صلاتي في أدى كل ركعة wa ma ziltu iyaha wa iyaya yamtakun yana ta lero waƙoƙi yana magana shi ne yake yi wa kansa sallah kansa kuma shi yake wa kansa sallah ma'ana zatinsa yana yi wa zatin Allah sallah zatin Allah kuma yana masa sallah kamar yadda yake faɗa a cikin wannan baitoci kaga wannan magana ce babba to ashe kenan kaga anan magana ta hankali ko hujja ta hankali idan zaka ɗauka annabi isa da ce inni abdullah ai yana roƙon Allah wa idh qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama in har irin wannan aqida misali wanda zai ce zati na tai wa zatin Allah sallah zatin Allah ita ma tai mani sallah yake cewa a wani wuri bal abin wala farqa bal zati li zati li zati ya sallati ma'ana wai ba bambanci zati na ne yayi wa zati sallah to kaga ashe kenan roƙo in ka roƙa Allah ne roƙi kansa ko ko yaya ba ku banci Hassan ba annabi Isa gashi ya roƙi Allah ya ce Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan min to in ya zama kai zatin ka kai zatin ka ne yayi wa zatin ka sallah sallah kuma ita ce tayi wa zatin ka sallah to roƙo in ka roƙa ka ce Allah yayi kaza kuma wane ne ka roƙa ana fahimta shi yasa wani ya taba zuwa wurin wani shehin sa yake cewa da shi cikin magabata a shehin yake cewa duk mutumin da ya gaya maka cewa akwai wani abu a duniyan nan in ba Allah ba yayi ƙarya ana fahimta shehi ke cewa da sa duk wani wanda ya ce maka akwai wani abu a duniyan nan wanda ba Allah ba makaryaci ne ya maka ƙarya sai ɗalibin nan da yake na da hazaƙa sai ya kalle shi ya ce to akara makalla in ya zama a duniyan nan babu kowa sai Allah duk kuma wanda ya ce akwai wani wanda ba Allah ba ya ƙarya to wane ne kenan ya ƙarya muna fahimta don haka wato abin nan al'amari ne babba al'amari ne yana da girma a don haka a lokacin da ya zo ya gama waɗannan abubuwa yana cewa zati na ne wanda yake ah, fa in du'iyat kuntul mujiba ni in an kira ta ni ne zan ansa wa in aku munadan ajabat man da'ani wa labbati in an kira ni kuma zatin nan nawa ita ce za ta baiwa wanda ya kira ni ansa ni kuma an kira ta ita ni ne zan ba da ansa a lokacin da ya zo zai mutu wannan maganganu suna cikin littafin da ya yi wanda ake kiran shi nazmu suluk a cikin waƙoƙi masu tsawo wanda yake kasida ce ta iya duk wanda ya duba zai ganta a lokacin da ya zo Allah subhanahu wata'ala ya yi masa kamu irin nasa sai yake cewa eh, umniyatun zafirat nafsi biha zamanan falyawma ahsabuha adghatha ahlami yace in kana manzilati fil hubbi ma qad in dai matsayin da na gani yanzu a halina na mutuwa Shi ne wanda nake gani a cikin hali na yanzu faqad ayyami haƙiƙa na riga na salwantar da rayuwata sai yake cewa umniyatun zafirat nafsi biha zamanan falyawma ahsabuha a ahlami da dai ina tunanin kamar wani abu ne na kirki wanda na riko da shi nake to yanzu gashi abin ya zama dibe dibe kawai kaga muna fata Allah ya mana tsari da aikin abin nan da na sani a don haka wannan martani ne ga wannan ƙungiya daga cikin kiristoci yaqubiyya waɗanda suke cewa Allah ne ya sauko cikin ɗansa don haka annabi isan shi ma sai zama Allah wannan magana ce mai girma kabarat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa innahu man yushrik billah yadda abun yake duk mutumin da yayi tarayya da Allah subhanahu wata'ala faqad harrama Allahu alaihi aljanna haqiqa Allah subhanahu ta'ala ya haramta masa shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba a cikin irin wannan conversation sa'insa hira hiwari da za a yi tsakanin mutanen aljanna da mutanen wuta za mu gani wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am mu alƙawarin da Allah ya mana mun samu kuma kun samu naku sai su ce eh lalle wutar da Allah ya ce za mu shiga gata nan mun shiga Allah ya mana tsari can kuma yake ce abin nan qala hal antum muttali'un fattala fara'ahu fi sawa'il jahim قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إن باتن الله يا من الشامكي يا من كتنغن كرفي سكانينا دكي نيما دا ينزونا انشكينا اتكين وانا حالي دكي اتكين سنة وقوبة دكما عذاب اتكين متاع sannan ka koma can ƙasa kaɗan wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina min alma aw mimma razaqakumullah me za su ce da shi ƙalu inna allaha huma alal kafirin da abincin aljanna da abin shan aljanna Allah subhanahu wata'ala ya haramta ma duk mutumin da ya mutu yana shirka da Allah subhanahu wata'ala shi yasa ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alai cikin riwayar yazid ibn babnus wanda ya rawaito daga aisha radiyallahu anha tana da dawawin ainihin fayalola take cewa akwai fayalola guda uku a wurin Allah subhanahu wataala na farkon su akwai diwanul la yughfar akwai wani fayalin da ba a gafarta shi don mutumin da ya haɗu da Allah da wannan fayali na aiki Allah subhanahu wataala ba zai gafarta mishi ba wato shine mutumin da ya mutu yana shirka kaga Allah subhanahu wataala cewa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا innahu huwal ghafurur rahim Allah shike gafarta zunubai gaba daya amma a can wannan ana kiran shi am sai aka samu khas ko kuma a can anan anan a ce mutlaq sai aka samu muqayyad aya sai ta togace mana take cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi yasa zaka ga duk cikin qur'ani gaba daya kiraye kirayen da Allah subhanahu wataala yake mu hattara kar mu kuskura mu shirka da Allah subhanahu wataala وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون يا بني أقم الصلاة لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شيء سيتبت أشكين صحيحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترانا يا تورا أنسى أو يفرمتا متاني ka gaya masu linnal jannata lallai aljanna la yadkhuluha illa nafsun musulma. babu wanda zai shiga aljanna sai dai musulma a wata riwaya illa nafsun mu'mina sai dai rai wacce ta mutu tana imani da Allah subhanahu wataala a don haka kaga innahu man yushrik billah yadda abun yake duk mutumin da ya tarayya da Allah ya haɗa shi cikin bauta faqad harrama Allahu alaihi aljanna haƙiƙa Allah subhanahu wataala ya haramta masa aljanna wa ma'awahum na sannan makomarsa ce wuta wa ma lizzalimin min ansar azzalimai mushrikai ba su da mai taimako gaban Allah ran alƙiyama duk mutumin da ya mutu yana shirka ba zai samu wanda zai cece shi ba gaban Allah subhanahu wataala shi yasa har kullun nake cewa duk abin da zaka aikata ka yi kokari ka tabbatar da cewa kai ba mushriki bane domin duk abin da ka aikata mai sauƙi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan ya so ka da gafara ya gafarta maka amma idan ka tafi da kayayyaki na shirka to kayayyakinka ba su ma isa kallo ba ma bare a ce ka samu matsayi Allah ya mana tsari laqad kafara laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة حقيقة وأننا سكتي الله سبحانه وتعالى شيني تشكوان أكم بيو كوكمنا أكم أكو a cikin allantaka su ma sun kafirta ashe da ƙungiyar da ta ware ta ce annabi isa shi ne allah da wacce ta ce a'a ai annabi isan allah ne mahaifiyarsa allah ce allah shi ne cikon biyunsu to dukkaninsu sun kafirta gaba ɗaya wannan shi ne za ka ji abin da kiristoci ke ce ma trinity wato uku cikin ɗaya wannan kafirci ne tsantsa wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abin bauta face abin bauta guda ɗaya tak shine Allah subhanahu wataala farra'u yana cewa ko kuma abin nan nahas yana cewa ana iya karantawa idan da ba ƙur'ani bane wa ma min ilahin illa ilahin wahidin da kasra sai ya kasance badal ne na ilah sannan min anan ana kiranta istighraqiyya mun sha bayanin ta wasu malamai suna kiranta za'ida an ƙara ta ne sannan sharaɗin ƙarinta. dole ya kasance nafiu ya gabace ta ko kuma istifhami ya gabace ta sannan ka'ida ta nahawu ita ce annakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum idan nakira ta zo bayan nafiu ta riga ta gabace ta to tana nufi akan gamewa ne babu wani abin bauta a doran duniyan nan kuma bayan Allah subhanahu wataala law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata sannan ka duba girman ta'abiri irin na alqur'ani dalilin da yasa ya kawo min anan duk da wasu malamai suna cewa za'ida ce an ƙara ta ne to wasu suna ganin alƙur'ani babu ƙari amma idan aka ce ziyada cikin alƙur'ani shine abin da yazo litaukid wanda yazo ya karfafa magana domin anan da ba ƙur'ani bane misali ko ko da Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ma min da ya ce wa ma ilahun illa ilahun wahid bai kawo min ba da ma'anar maganan kenan akwai wani Allah wanda amma shi allantakarsa ba ta kai ta Allah ba an gane amma da ya kawo min da ya kawo min ma'ana babu wani Allah Allah ya yake a cikin duniyan nan ba sama ba ba kuma cikin ƙasa ba koma bayan Allah subhanahu wata'ala shine misali kamar yadda malamai ke buga misali kamar ka ce a indaka a inda ka min na sauban shin kana da tufafi guda ashirin ma'ana nau'i daban wanda nake da bukata shine dalilin zuwan min amma da kace a inda ka na sauban shin kana da tufafi ashirin ma'ana kowane iri ne ka bani an gane bambanci hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh shin akwai wani mai arziki mawadaci koma bayan Allah wanda zai azurta ku ya baku abin da za ku ci amsa ita ce babu wato wannan shine ainihin uslub daqiq a cikin nahwu dalilin da yasa min ta zo kenan ko dai a ce da ita istigraqiyya wacce ta game ta shafe komai ko kuma a ce da ita za'ida tufidu tawkid tana amfanar da karfafawa wa in lam yantahu amma yaqulun idan ba su hanu ba su kame su daina daga irin waɗannan maganganu da suke furtawa la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim wallahi da sannu waɗannan da suka kafirce daga cikin kiristocin nan azaba mai raɗaɗi za ta same su saboda wannan ikirari ne wanda yake ba Allah bane ya umurce su da shi ikirari ne wanda ba annabi Isa bane ya zo musu da shi alaihi salatu wassalam kenan kaga wa in kana magana ana yi ne da banu Isra'ila amma ba zai hana kai da ni ba yau duk mutumin da ya ɗauki tafarki irin na banu isra'ila ba zai hana ya shiga cikin wannan al'amari ba na taɓa buga misali irin wannan allah ya mana tsari wani na bani labari irin mutuwan nan da ake yi kan shirka wani wanda yake aka ja ra'ayinsa ya faɗa ya koma yana tarayya da allah subhanahu wata'ala ya ridda duk da kasantuwan ubansa limami ne na wani wuri ba amma ya ridda bayan ya yi nan ya koma akwai wata yarinya wacce ta ba musulman bace kuma sai ya zama na tsakaninta da wani akwai makautaka da'iman shi kuma yakan tashi ya qiyamul layl yana karatu alquran sai idan zai karatu ita irin abin da take na devotion da suke kiransa na filfili ko ko addu'o'in cikin dare ba ta iyawa sai ta same sa take cewa da shi wai me kake karantawa ne wanda in har na tashi ni zan yi addu'o'ina irin namu Bana iya yi sai ya ce da ita ƙura'ani nake karantawa sai ta ce kana iya ni in karanta sai ya bata transliteration ta karanta da ta yi goyin turu sai ta musulinta bayan ta musulunta sai ta je ta sami shi wancan mutum wanda ya ridda sai take cewa da shi to kai ashe addinin ku shine gaskiya ka zo kana aiki saboda kuɗi da mata da ake baka ya zama na ka zo kana wofintar da hankulan mutane kana kafirta su ina maka wa'azi da nasiha ka ji tsoron Allah ka dawo hanya ta daidai to amma ka san wanda Allah ya batar Allah ya mana tsari ba shi da wanda zai shirye shi abokin nan nasa yana cewa wani ka dawo ka musulunta yana cewa ai zamu musulunta ka san muna neman kuɗi ne yace ina jiye maka tsoron kada a wayi gari lokaci ya ƙure yana cewa da shi shi ba zai ƙure ba ya ce ka zo tun kafin dare ya yi ya ce akwai tocila ya ce in ka rasa batiri suna irin wannan bangano da shi amma da yake Allah ya Allah rubuto masa dai ba zai dawo din ba Ƙanin nasa yake baiwa abokin labari ce ban taba ganin fitina irin wannan ba rayuwa ta gaba daya yazo zai mutu sai yayi waƙan coci ya karanta Ƙur'ani. ana munaza'a ne tsakanin imani da kafirci ga dai shi duk wanda ya gansa ya yi haramar mutuwa gaba ɗaya amma sai ya karanto ainihin waƙoƙin coci sai kuma ya karanta wani ɓangare na alƙur'ani sai ya taɓa wani ɓangare na hadisi sai ya koma ya karanta waƙoƙin coci Ƙanin nan nasa yake gaya ma aboki ce ban taɓa ganin fitina da tashin hankali a rayuwa ta irin wannan ba saboda mutum ne ba mai zaka tsina na masa tun daga shi shi abin da yake gani shi yasa abin da yake gani falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum ba za ta komu ba a don haka sai yazo ce karshe abin sai qur'anin ya dauke sai ya mutu ya cika da waƙoƙin shi na coci a baki mahaifinsa sai je ya ce to ku zo ku dauki kayan ku kaga wannan karshe bai yi kyau ba Allah ya mana tsari irin wannan abu ya faru da wani wanda lada ne ne a kasar misra ya ga yarinya kyakkyawa shirka duk abin da za ka yi ka raba kanka da shirka duk abin da za ka yi kar ka shiga gonan Allah subhanahu wataala kai mai laifi ne amma in ya so yana iya gafarta maka shi kuma saboda wata yarinya in zai kira sallah yakan hau hasumiya sai ya leƙe ta saboda tsananin kyanta sai ya neme ta da aure sai ta ce ai ka san iyayena ba za su baka ni ba sai ka dawo sai ya balla daccin ya yi ridda sai ya zamana redansa, da kuma ladancin bai ɗau lokaci ba sai Allah ya anshe shi shi bai aure yarinyan ba sannan kuma shi ba ga musuluncin ba irin wannan ya faru ga wani mutum kuma wanda ake ba mu labari shi ma saboda yarinya ya zo yana neman wata yarinya wacce addinin mu ba ɗaya ba ya zautu da son ta da suka fahimci ya zautu sai suka ɓoye ta ya neme ta ya kara ɗaya duba ya duba bai ganta ba sai suka ce to mu da kai yanzu za mu zo mu ga wane ne yake addinin gaskiya ka je ka yi irin naka addu'a mu ma za mu yi namu idan har addu'ar ka ta ci to addinin ku ne na gaskiya in ko bata ci ba mu ne muke akan gaskiya ya je ya buga ya buga dama su suka koye ta bayan ya buga ya buga ya buga sai suka ce to kaga addinin ka ba gaskiya bane tunda kai ka roki Allah ka amma Allah bai bayyana da yarinyan ba mu za mu je mu irin namu addu'a sai suka je bayan suka sun fito da ita bayan 'yan kwanuka kaɗan sai suka ce to kaga mun roƙi irin namu Allah shi gashi yarinya mun ganta yanzu ta fito sai yanzu ka duba in har kana son ta yanzu dole kai ma ka zama kirista ya zama kirista to muna fata Allah ya mana tsari shi yasa duk abin da zaka yi malam kai hattara ka raba kanka da shirka ka ji tsoron Allah subhanahu wataala in ka je da duk abin da ka je da shi in Allah ya so ka da rama yana iya gafarta maka innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم kaga da wannan kake iya fahimta cewa rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ta rinjayi azabarsa kaga dai gashi sun saba sun yi shirka amma duk da haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana rarrashin su saboda ya tabbata a cikin hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi labari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallahi ashaddu farahan Allah ya fi farin ciki fiye da wani bawa wanda bawan nan nasa ya zo kan tafiya akan raƙuminsa ya shiga cikin sahara da guzurinsa gajiya ta kama sa sai ya gida gindin bishiya domin ya huta saboda gajiya ko kafin ya farka sai ya nemi ainihin raƙumin nan nasa da kayan guzurin nan bai samu ba raƙumin ya tafiyarsa bayan da ya tashi ya nema ya nema ya wahala sai ya koma ga Allah subhanahu ta'ala yana cikin zaune cikin wahala da gajiya da tararrabi ya za a yi ya ga wannan raƙumin sai ga raƙumin nan ya dawo saboda tsananin jin daɗi da farin ciki sai ya duba ya ɗaga hannunsa sama ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka saboda tsananin jin daɗi kaga daɗi ne sai ya faɗi wannan magana annabi ce Allah ya fi wannan bawa jin daɗi akan bawa ya saba ya zo ya nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisin yake cewa idan mutum ya saɓa ya nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce je ka an gafarta maka ya san yana da Allah mai gafara shi yasa ya zo ya tuba a don haka kaje an gafarta maka afala ya tubuna ila Allah wa yastaghfiruna shin wai ba za su tuba ba su koma ga Allah su nemi gafararsa subhanahu wata'ala wallahu ghafurur rahim bayan alhali Allah shine mai yawan gafara mai yawan jin kai kaga sai kawo ghafurun ala wazni fa'ul rahimun ala wazni fa'il sigatul mubalaga ma'ana duk yadda zunubin ka ya girmama gafarar Allah ta fi zunubin ka girma duk yadda saƙonka ya gawurta tausayin Allah subhanahu wata'ala gare ka ya fi ainihin zunubin ka gawurta ashe kenan kun ga dole ne jama'a yadda muke faɗa mu gyara ayyukan mu mu koma ga Allah subhanahu ta'ala duk irin laifuffukan da zaka yi to ka zamo cikin irin bayi da Allah ke cewa allazina yastanibuna al ismi wal fawahisha illa lamama suna nisanta manya manyan zunubai kaba'ira da alfasha sai dai irin dan abin da ba za a rasa ba to in ka takaitu da wannan in Allah subhanahu wataala ya soka kayanka babu ainihin kwashe-kwashe babu rakice-rakice to in ya so sai maka gafara muna fata Allah ya sanya mu daga cikin wanda zai wa gafara an ce da ni lokaci ya insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik na'am tambaya na farko ce assalamu alaikum malam cikin yarda ubangiji Allah ya bani iko na mallaki nisabin zakka a watan Rabiul Awwal tambaya ta anan zan iya fitar da zakata a wannan watan na ramadana domin falalarsa sai tambayansa na biyu na kasance ni mutum ne mai sayayyan kayayyakin gona da sauransu idan na tashi fitar da zakata zan buga kudaden ne da waɗannan kayayyakin gonan da nake saidawa na haɗa su da jimlar kuɗina da fitar da zakka sai kuma tambayansa na uku zan iya buga jimlar kuɗina in fitar koko. sai na kira wani malami ya fidda min bisalam to tambaya ta farko da yake cewa nisabin zakka ya mallake shi a cikin watan rabi'ul awwal amma saboda kwaɗayin samun rubanya aikin lada yana iya fitarwa a cikin ramadan yana iya fitarwa a cikin sababu laifi kuma muna fata in ya fitar Allah ya bashi lada abu na biyu yake cewa shin zai hada kayayyakinsa ne da kuɗi dama abin da zai yi kenan da kayan da suke ƙasa da kuma kuɗin da suke ƙasa sai a haɗa in an haɗa sai a fitar da zakka sannan ba lallai ba ne sai ka nemi malami ya buga maka domin alhamdulillahi sunna ta yi aiki kuma muna fata Allah ya saka babban malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya yi aiki sosai kawai abinda za ka yi in ka buga ka samu figures in kuɗaɗen sai kai yi na shi by 40 ka buga shi gida 40 talatin da tara don naka ne ka je ka ta cin abinka kashi ɗaya ne Allah yake so daga gare ka a shekaran jiya ne da jiya ka zama an za ka yanka sai a ce sai ka kai ka ɗan ba da ɗan wani abu kaɗan fahimta yawa karatun ba a bayyana wa da mutane shi ba an boye saboda wasu 'yan buƙatu. ma kana yughni anhum min Allah min shay illa hajatan fi nafsi yaquba qada'a saboda wasu bukatu a cikin zuciyar annabi yaqub to amma kaga yanzu karatu ya yalwata don haka ba sai ka mu ka shi da mu ma kawai buga gida arba'in ka ɗauki kashi ɗaya, sai ka bada tara naka ne wallahu ala. tambaya na biyu ce assalamu alaikum malam da government secondary school rigasa kaduna malam karan ajujuwa ake yi mana a cikin makaranta sannan ba mu da ruwan alwala sama da shekara biyu ta kai ruwan ma siya muke yi ba mu da inda za mu ɗiba mu ɗalibai muka yi shawara cewa za mu rusa sababbin ginin da suke yi na ajujuwa in dai ba a mana bohol ba kuma masallaci ma yana buƙatar gyara amma sun ƙi to tambaya ita ce idan muka, muka rusa sababbin ajujuwan da ake shin manyi yi laifi kun yi laifi ba ba a gyara banna da banna sai dai a gyara gyara da banna a kuna da kansila sannan kuna da ciyaman ni kuma ina jin kamar an gayyace ni mss uh, issue da suka yi na wani abun nan hakan na a wannan makaranta in har ita ce to abinda za ku yi mss ɗinku sai ku samu delegate ku nemi appointment da kansilan ku sannan ku nema appointment ko da chairman ku ce ga ku don Allah ya duba girman Allah ya duba son shiga annabi alaihi salatu wasalam ai provide ruwa domin ku dinga samu ku yi alola shi zai samu lada sannan ku kuma ya taimaka maku wannan shine abin da ya kamata ku yi amma kar ku ɗauki doka da oda a hannunku Allahu a'lam shi assalamu alaikum Allah ya taimaki malam amin tambaya ta malam ita ce a wurin aiki na shugabanmu kirista ce takan yi murnan haihuwanta kowace shekara kuma akan tilasta mana mu ma'aikata mu ba da wani kuɗi don haɗa mata fati ko kek ɗin fati shin malam mai hukuncin yin wannan a matsayina na musulmi to birthday dai a musulunci a ce muharrama domin yahudawa su ne suka fara yin abin da ake cewa birthday murnan zagayowar haihuwa ba kuma wanda zai yi wannan sai mai wanda ya yi karatu irin nasu ko kuma ɗalibinsu to amma a lokacin da aka tursasa maka kai kaga ba yadda za ka yi to musulunci ya rangwanta maka ba ma maganan birthday ba ko musulunci ne aka ce ka kafirce ka ce kai ka kafirta to musulunci ya sassauta maka man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim kenan da wannan zamu fahimci ba badde ba ko musulunci ne aka tirke ka aka ce sai ka bashi to malamai kamar da aya ta sauka ta nuna mana yi bayanin babu laifi kana iya yi matukar amma yarda da abin shi ne matsala tunda baka yarda da shi ba an tirsasa maka ne to babu laifi sai ka yi akan lalura Allahu a'ala wannan ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam basira amin malam ina da miji yana tafiye-tafiye ya yi shekara hudu da rabi bai dawo ba kuma labari na zuwa min an gan shi a wani gari ya ƙi dawowa kuma baya kiran waya na ko wayan maman shi to ya halatta in sake auren kenan babu laifi saboda dama ka'ida ta malamai ita ce shekara hudu a kaddari kenan kaman an bi gabas shekara ɗaya ba a gan shi ba yamma shekara ɗaya kudu da arewa shekaru ɗaya ɗaya ba a gan shi ba to tun ba a ji daga gare shi ba bai zo ba alghaibu udruhu ma'ahu wanda bai nan shi ya san abin da ya hana shi matukar kin ji tsoron fadawa cikin halaka ba laifi ba ne ki je ki kai kotu alkali ya raba aure domin ki samu ki kare martabarki da kuma mutuncinki Allahu a'lam wannan yace assalamu alaikum tambaya ta ana ita ce malam Allah ya umarce mu da mu mashuwagabanni biyayya ya kamata mu mashuwagabanninmu mu na yanzu biyayya malam muna buƙatan bayani akan haka assalamu alaikum ya tabbata a cikin sahih da sunan annabi alaihi salatu wassalam ya ce satakunu ba'di asara da sannu za ku ga san kai a bayana da fifita kai sai suka tambaye shi alaihi salatu wassalam fama za ta na bihi mai za ka umurce mu da shi ya ce a sama wa ta'a wato zan umarce ku da ji da kuma biyayya a wata riwaya ku yi abin da ke kan ku sannan ku bar abin da babu ruwanku kenan gabanni na yanzu duk da fasikancin su misali a namu tunanin dole ne mu musu biyayya sai dai in sun umurce mu da saba ma Allah subhanahu wataala to in sun umurce mu da saba ma Allah ne wannan shine zamu bijire mu ce ba za mu yi ba Allah ya ce mu yi haka din amma in dan sata ne misali da suke yi da wasu abubuwa na fasikanci wannan ba zai sa a ki musu biyayya ba za mu yi musu biyayya mun sauke mu abin da ke kan mu sannan ragowa wannan tsakaninsu ne da Allah subhanahu wataala Allahu a'lam ce assalamu alaikum malam macen da ta haihu kwana ashirin kamun azumi to ba ta azumi saboda jinin biki to kuma ga shayarwa to za ta iya ciyarwa maimakon rama azumi kenan to tunda ta riga ta haifi ɗan nan a tana cikin jini to ba ciyarwa za ta yi ba tunda dama tun farkon fari azumi ya riga ya faɗo a kanta saboda zuban jini sai ta bari in azumi ya ƙare sai ta rama azuminta wallahu a'lam tambaya na kusa da ƙarshe ce malam wanda ya ci da wani dabino ɗaya lokacin da za a sharuwa, shi ma zai iya samun lada kamar wanda ya ci da mai azumi kenan haka hadisi ya tabbatar da haka ya tabbata cikin sahih annabi alaihi salatu wassalam ya ga wata mata da dabino guda ɗaya a hannunta sai mabaraci ya zo ya tambaya ba ta da abin da za ta bashi sai ta ɓalla dabinon nan ɓari biyu ta bashi rabi annabi alaihi salatu wassalam sai ce ittaqun nara walau bi shirki tamra wato ku kare kan ku shiga wuta ko da ballin dabino ne wanda zaku baya sannan hadisi ya tabbata don mutumin da ya ciyar da mai azumi ko ma menene to yana da lada irin wanda za a baiwa wannan mai azumin ba tare da an tauye shi na mai azumin ko kaɗan ba wallahu a'lam sai wannan ya ce assalamu alaikum ina neman izini ga malam ina so in zama ɗaya daga cikin khadiman wannan masallacin sai dai ni daga zariya nake zuwa karatu yau ma daga zariya nake kuma yanzu ma zariya zan koma da aka ga namban wayan shigo eh, ya rubuta yana neman izinin malai to wannan sai ka rike mana ai sai abin nan kaga wannan himma ce babba a to muna fata Allah subhanahu wataala duk sanda zaka baro zariyan nan ya tsare maka hanya kuma ya maishe da kai lafiya a akwai mutane irin su haka da yawa waɗanda yake daga abuja mutum zai ce ya taso don ya yi juma'a nan abuja zai baro takakka ya zo ya yi juma'a nan sannan ya koma akwai su irin haka da yawa ko kuma wani ya ce ya baro kano shi duk <clears throat> abin da yake harsashe wato ya samu ya juma'a nan sannan ya wuce irin wannan zan iya tunawa a lokacin da nake limanci a egypt consulate akwai wanda muka haɗu da shi haka kullun shi kuma duk juma'a daga jos yake tasowa zai taso daga jos ya sallah sai ya koma to kaga mun sake samun wani kenan to muna fata da mu da kai Allah ya taranya mu a cikin lada akan abin da zamu gabatar na yi addini hidima insha Allah in bayan mun gama sai ya zo sai mu mu gana da shi insha Allah wannan ba ma masallaci kaɗai ba za mu sa shi a cikin abin nan kwamiti ne na shura insha Allah eh insha Allah na'am to sai cikin masallaci na'am sai dai ka daga hagu na'am alaikum salam na'am wanda yake ahalin sunna ne kuma yana sauran haƙoƙi to bai halatta ba saboda waƙa takan haifar da munafinci a cikin zuciya don haka bai halatta mutum yana da awon sunna kuma ya koma yana kaɗe kaɗe da raye ba bai halatta ba na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am sallallahu alaihi wasallam to Allah ya saka baba da alkhairi yanzu kalubale ga matasa baba ya ce mu duba masallaci duk masu yan huluna yan yan abin nan kidaya ne dan haka kowa sai mu ganshi da hula ko da irin tabanika sha hadisin nan ka samu kaga kai eh na'am alaikusa na eh shi kenan sai ta kai a raba aure mace ce mijinta ya bace ba a ji labarinsa ba ba za ta iya haƙuri ba zalika liman khashiya la'anata minkum to wanda ya ji tsoron fasikanci ko zina shi kenan sai ta kai abin nan koka ni mace ce wacce yake ga yadda nake ga yadda Allah ya yi ni la asbiru ala rijal ba na iya haƙuri gaba nisan abin nan abin nan da sauransu ne to shi kenan alƙali zai raba saboda gudun katta abin nan fada cikin abin nan masifa na'am wa alaikum salam gashi ina jinka a a bari tukuna ga wani nan na'am na'am kana tamma takan kasance tsakanin mubtada da kabar ko tsakanin abin nan jar wal majrur ko mudaf da mudaf ilayhi ko ismul mawsul da silatul mawsul eh ko ba ma bane yayi ko la ne misali ko istifham eh na'am alaikum salam na'am abokanan gaba eh abokanan abin nan masoya a ah, babu laifi dan kyauta kana iya baiwa wanda ba musulmi ba ya tabbata cikin bukhari da muslim annabi alaihi salatu wassalam ya rasu surkensa yana jingine a wurin wani bayahudi mu'amala ta duniya wannan babu laifi aya ta sauka lokacin da mahaifiyar asma'u binti abubakar radiyallahu anha ta zo wurinta ita mahaifiyar tana kan shirka asma'u ta ce ba zan saurare ki ba sai na tambayi annabi alaihi salatu wassalam sai aya ta sauka لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ما تكر بس يكيمو با بس فيد مو دغ cikin gidajen mu ba ba su taimaka a fidda mu daga cikin gidajen ba ba laifi bane a yi mu'amala tare da su ta duniya sannan kuma abin nan mu'amala ta yau da zamantakewa wannan babu laifi ko da zakka ne kana iya baiwa wanda ba musulmi ba wa in kana Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya hana ya ce a lokacin musulunci bai yi ƙarfi ba ne don Allah ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda ake yi don a jawo hankulansu Umar ɗan Khattab a lokacin sa ya hana radiyallahu an yace a wancan lokacin musulunci bai ƙarfi ba amma yanzu tunda musulunci yayi ƙarfi to ko dai wannan ko wancan ina fata ka fahimta na'am to lokaci yayi an ce akwai hadari subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk